الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجهم إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابي من يوم kamar ke faɗa kullum muna karan tarihin sahabbai ne domin su ne al'ummar da ubangiji ya yaba kai tsaye duk wanda Allah zai yabe shi to mabiyi ne ga waccan al'umma ta farko wacce Allah ta'ala ya ware ta duk lokacin da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda imani da Allah wa'annan su ne first class su ne na farko tukunna sai idan sun rage ne kana mu samu wurin shiga sai muka idan yabo za a yi ko a yi koyi babu wanda ya cancanta mai koyi da shi kamar wa'innan zarata bayan Allah bara dai masu alfarma a bayan ƙasa sun yi aikin da wani mutum bai yi irin su ba a taro irin na al'umma mai yawa Allah ya zaɓe su ya ba su matsayi su zama abokan aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su suka zaɓo kawunansu ba zaɓen su aka yi kuma mai zaɓin ya fi kowa ilimi a kan duniya don ya ce wala yukhbiru ka mithlu khabir babu wani mutum zai baka labari saboda mai ilimi kamar Allah ta'ala a duniya shi ya zaɓo wa innan mutane ya ba su wannan matsayi shi ya sa a kodayaushe manzon Allah idan zai magana ko qur'ani zai magana sai ya kira shi sai kuma ya kira su sai ya hada su don ku fahimci tafiyar tasu iri ɗaya ce yace a aya ta farko muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu duba ashiddau al-kufari ai ashiddau al-kufari muhammadu wallazina ma'ahu muhammadu manzon Allah ne inda suke tare da shi masu ranar gallazawa ne ga wanda ba su imani ba in suna kokari su ciwa addinin mutunci ke da shi da su duk irin aikin da ne sannan yadda ruhama'u bainahum suna masu tausayin juna da ƙaunar juna da jin kai mutum ɗaya na iya ɗaukar ragamar mutum dubu mutum ɗaya na iya taimaka mutum ɗari matuƙar Allah ya ba shi ikon yin haka to irin wa'annan mutane da muke bibiyar su ɗaya bayan ɗaya za ga duk irin ɗabi'a su iri ɗaya ce ɗabi'a su iri ɗaya ce halayyar su iri ɗaya ce ɗabi'un su iri ɗaya ne a auratayyar su ma iri ɗaya ce me ya kawo haka saboda malamin su guda ne babu saɓani wannan yayi a can wannan yayi a nan manzarin shari'a ce a wurin shi shi sanya yan uwa nake da kwaɗayi da fata Allah ta'ala shi ne ya yi mu ya ba mu ikhlasi na wanke zukata zuciya da zama ɗanya ce sharaf ba ta da datti a cikinta balantana kafirci ko bid'a ko sharri ko ganin kashi ya shigo cikinta in kana yi don Allah baka damuwa da wani bai san kana yi ba amma dai mu yi kokari ya zama abin da muke don Allah muke yi kar mu dan wani wajen wani ya gani duk lokacin da ake aiki don Allah to idan kai wannan aikin dan duniya ba a samu lada'i duk abin da ake wanda Allah ake wa in dai Allah ta'ala shi ake mu wannan aikin mutum ya sha wahala ya harta alqur'ani amma dan wani kawai ji dadi haka wannan ayi asara yoko jim hali sai nobel in ta biyu ka da ce ai kai asara dan wani ne masana alkur'ani mai girma mai ayoyi dubbai da ɗaruruwa a ciki wanda kana karantawa da Allah ta'ala kake magana idan a cikin sallah ne fa innaka tunadi rabbal lahi ma'ana rabbul alamin idan sallah kake yi kana mutum ne da ubangijin mutane yau ce dan adam yana wannan yayi tunanin yana yi ne kawai don wani ya ce madalla a ga ayan ya sahabinmu da muke magana a kai jarumin sahabbai ne sai ya yake daga cikin sahabban nan guda hudu wanda kuma Allah ke ce musu <clears throat> khudhu alqur'ana an arba'a ku koyi alqur'ani daga wajen mutum hudu a duniya amma Allah sauran fa kamar su yake ce maka bisa ilimin usulu wa'annan su ne gangaran sauran ba ba su iya bane a sun iya amma dai wa'annan an sa daga wurin su za mu ji a cikin tarihi muna karantawa dan mas'udin nan ɗaya daga cikin wa'annan mutane har mun ban Allah yake cewa akai shi sallallahu alaihi wa sallama man arada an yaqra alqur'ana ratban kama nuzil duk wanda ke son ya karanta alqur'ani danye gashi nan anan man sarrahu an yaqra alqur'ana ratban kama nuzil duk wanda yake son ya farin ciki wata riwayar duk wanda ke son ya tilawa alqur'ani ya karanta shi danye kamar yadda ya sauka hannun mutane bai dora a kan shi ba tukunna danye to fal yaqra'uhu ala qira'ati bin ummi abdin ya karanta shi kamar qira'ar dan gidan uwar abdu, na kamar shi ne wannan lokacin yana bawa saboda haka sunan shi abdullahi dan mas'udu amma a ce mai ibnu abdin aw ibnu ummi abdin kun ga shaida ce ta manzon Allah sallama cewa ya karanta mai son ya karanta Qur'ani dan ya jarab babu ya matsaya cikin sa ya karanta qira'a irin tawani wannan zai yake nan a cikin su yace a amsa Qur'ani a hannun Salim Maula Abi Huzaifa a kusa shi girma da ɗaukaka ba ga mutum ake nema ba don da mutum ne mai rabawa da wannan maulan bai zama wani ba ba ɗan garin ba ne ba ne bal ku bi wa junan sama salim maula abi hudayfa ba a kira ba banki ba baban ba sanan ne ba ne amma tun da ya bauta mu Allah ya fi mai uba mukami a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ashe kwarjini da girma yana nan ya doge wajen bautar Allah idan ka bauta ma Allah sai Allah ya ɗebe ka sai ya sama da kai shi ne ke cewa idza ahabba Allahu al-mar'a nada jibril idan Allah ya so bawa sai kira jibril a kan saman sammai ta bakwai sai ce ya jibril inni uhibbu fulan ni ina san wani haka in ce wani ko wanci ba so ji ka baka mai aiki ba da ya ce wance ba a wurin da zai ba ba ta ku rikici kana neman Allah na nema ba yi haka sai ce ita almahabatahu fil ardi sanya soyayyarsa a bayan ƙasa sai ga mutum ko da bai san ka ba ba ku taɓa mu'amala ta ƙwandala ba labarin da yake bi amma ya kwanta maka rai wani soyayyar Allah ce idan Allah ya soka shi kenan mutum ya ƙi kwaso sai ya soka wani hadisi mai albarka irin wannan ya ce idan arada Allah idan ahabba Allah al-mar'a istamala idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya aiki da shi ma'ana ya zaɓe ka riƙe mai aiki sai kai ta bauta ma Allah ba gajiya kai yi kai yi bukakan sa gajiyawa al'umma suna ganin sai fa rage a rai ba aikin na kai ayyuka Allah yau kai mai kan gobe sallah ma a ce daga nan zaka taka har sai ka je almannaru ai abin ya yawa sallah sai an ya gobe gida kai zama ka ran mana to shi da wani sallah shi da mai gadi ko shi da wani saboda haka ba a kallon wannan kai ko ka san me kake yi haka wanda yake da kafa ma kamar motar gida ka san alkhairi ne daga Allah zuwa gare ka zuwa ka saurari me za a faɗa alkhairi ne daga Allah zuwa gare ka in yi sallar cikin nutsuwa wajen mu arba'in ya za a ce in yi daga ni sai matata sai ɗana sai limamu da nake biya in wata ya ƙare za ka canji a rayuwa wataƙila ba kowa ke gano wannan ba idal alimuna sai wanda ubangiji ya ware ka so Allah kwarai ashe kun ga idan Allah ya so ka sai ta amfani da kai sai ka tabauta ma Allah lokacin da shedan ya ga ka gagare shi ko ya koma yayo gayya ya dun faro kanka to sai ubangiji ya kame rayuwarka sai ya kashe ka sai mutukun kun kamu da aka bari amma ubangiji ya fi masalka aiki kuma ba cewa ya laifi kai da yawa ba ya amshe kai bai mara zalimi ba kuma cewa ya ba a'a ya fi san shi ne saboda mu da ya bari a baya hikima ce ilahiyya da ya kaddara la yus'aluhu amma yaf'aluhu ba a tambaye shi me yasa ya haka ina fata muna gano wannan bayan Allah saboda ka san Allah 'yan uwa mu rinƙe mu junan mu faɗa farko tukunan mu rinƙe mu kawo mu faɗa kafin mu kuma mu kalli junan mu lokaci yayi da ya kamata mu rinka gaya ma junanmu gaskiya yaudarar rayuwa ba ta da kyau kai dai baka yi wa kan ƙarya kana iya ma amma dai kanka baka iya mai ƙarya baka da shi baka da shi baka iya baka iya ba kuma ka san ko ka sai ka iya dabi'ar kanka tana gaya ma ƙarya kake baka iya ba ya kamata akwai lokaci a wurinmu da yawa saboda ne saboda ba mutu ba duk wanda ya riga ya masa lokacin ya kare ko ya so yi bi iyawa Allahumma sai in ta ya zuriya kyakkyawa da ta fahimci alkhairi a duniya sai ta yi maka aiki baka nan ko ka wani aboki na kwarai ya maka aiki baka nan amma wallahi duk wanda ya mutu in ba aikin kwarai sun bada ba ya gama aikin shi ya wuce kenan kuma sannan ba a gaya mana yaushe ne yaushe ne wasu mata guda biyu suna rikici mijinsu ɗaya a wuri ɗaya suke karatu a islamiyya guda amma ba a ga maciji da juna ɗaya ta ɗauki ciki ko kallon juna ba a yi shekarun jiya ɗaya muka binne ta har yanzu ɗaya aka bari ta ma'ana kuli ma iti ko ta kuli ma iti ta abin da yake zo a baya kasa fa inna masiriki anti ila hunak ke ma dai can ne makomar a cikin tunanin in ba kai na wahala saboda wani ta sha'umi ne in na buɗe ƙofar shi umci ga kaina ba zan kai labari ba in na ɗauka al'umma sun sa min ido sun hana min kaza to na buɗe ma kaina ƙofar shi'umci kuma zaqat alayya duniya wal ard sai duniya ku a mun kunci duniya ne ka sai in da ni ake alhali ba da ni ake ba duniya ne ka sai da ni ake saki jikinka saki zuciyarka mata jin daɗi irin wanda ke ɗauke so ka yi bauta wa ubangiji da ita sai ka samu cin nasara abdullahi bin mas'ud wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa kai shi wannan abin ya faru cikin dare manzon Allah ya gudu cikin dare sallallahu alaihi wasallam bi ɗabi'arsa in wata kama shi cikin dare yake hutuwa ya dinga yawo ko Allah ya taimaka ya samu wanda san mai abinci da nan ya mutu cikin dare sai ya gamu da abubakar da je sai ya gamu da umar mai ya fito da ku yanzu to wallahi manzo Allah yunwa nake ba abinci to wallahi ni ba abin da yazo ni suna kan tafiyar su sai suka ji dan Mas'udu a masallaci yana raga da karatun Alqur'ani dare ban asuba tilawa yake tilawa yake da ya gaba wuturinsa a ƙarshen mutumin sai ɗaga hannuna addu'a yana Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt Allahumma qabi anna sharra ma qabli إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى فإنك حزوا هنا تعدوا في النبي موسى هذا الشيء saboda idan masa'udu ya gane annabi yana da shi na zo idan mutum yana karatu sai ga malamin shi ya zo zana kuma shi koya haka kafin ba zai kwari ba tashi zai yi shi ya sanya ashirar so idan mutum na hudu ba juma'a malami sai ga wani malami ko sa'in shi a karatu ko kuma a'a karanci a ce ya girme shi a karatun sai ya shigo masallacin sai mai kuri haka to ya dinga da'in da'in ake za a dinga samun rikici a hudu ba yana inna alhamda inna alhamda inna alhamdu inna alhamdi haka sai a samu rikici wani ya san duk abin da faɗa wancan ya shanye shi akan abu to sai dinga sai dinga Allah Allah to mai dabara da wani yazo sai ya zama shi a shan kwana ba zai zo ba ku haɗa ido don saboda kada abin ya cize a hanya muna gane ku sai ya ɓoye ke da ya zo ku haɗa ido ne sai sai rinka cewa sal tutsa sal tutsa sal tutsa tambayi an baka in ka ce Allahu tambayi Allah kai ta ce an baka tambayi an baka tambayi an baka bayan ya gama ya tsaya tun ya kan sallama sai ya kalli abubakar su da Umar sai ya ce man sarrahu an ya ƙara al'ur'an ratsaban kama nuzila falyaqra'ahu ala qira'ati bil ummi abdin wanda ke sanya ya kalli qur'ani ɗanyi kamar ya sauka ga irin a nan irin za ka yi muna gano wannan sai janye da ba so gudu ba sai ya gansu ba da ya gudu ka san su kuma wa'annan mutanen suna gauga wajen kai labarin alkhairi ba sharri ba duwa ga inda mu mu cikin mahadar professor shine mu gaya maka shari wani fa ya zage ka jiya yi ubangiji saboda me ne wannan amma ba za mu doki danka mu gaya maka shari mu ce wani ka ƙara wanki ka ƙara alkhairi al'umma suna faɗin alkhairi a kanka amma kada wannan ya takure ka ya bige ma gwiwa don yana iya sanya ma kare ya kashe ko kuma ƙagewar kashe ya hana ka yi aiki yadda ya dace amma gaskiya al'umma la na fika illa khaira suna faɗin alkhairi akan ka amma ha ƙara himma kada sai dan ya bude ma kofa ka rinda ganin kai ne wani ka ƙara himma na barka lafiya ubangiji Allah ya ma barka ba daɗi ba gobe in ka dawo ka ce mata ka Allah akwai alkhairi ga azumi ya taho akwai almajirai guda uku da muke so mu tura wani ƙauye can ƙauyen tawai su zauna su karantar da al'umma alqur'ani mai girma tsohon wannan wata guda su koyar da su tafsiri da aqida da hadisin manzo sallama tsawon kwana ashirin da bakwai za ka ɗauki nauyin ya fi alkhairi ba in baka da kuɗi ka ce babu kuɗi wata bai ƙare ba ka san kuɗin ba shigo ba tukuna kuma na ci bashi da yawa na yi kaza na yi kaza a dai nema wajen wani Allah ya taimake mu ai dai ka sanar ko ba ka ba aiki ake ma Allah na na baka aibi a ciki ko za ka shigo a yi da kai ka ce a ah, tukun baka shirya ba ka da hali babu laifi sai tafi wajen wani amma in zo gidanka in ce maka wallahi jiya har karfe biyu mun kai muna tsere ubanka kuma ka san da yaron da kai da wa kaga da ni kaga da wani kaga da wani kaga da wani shi yanzu ban da shi ba ai ba san da suke ba a lokacin da ake zagi na kana ina kai kana wurin me kace saboda abin da ka sani iri na irinka da alaƙa mu da kai wace kariya ka bada ban yi komai ba to yana gaya maka lafifi ne shine zai dauki da da gobe ya gaya wasu kuma shine man sa'a ilayka al-yawm da an yasa'a alayka gadan duk wanda ya zo gidanka da kayan shirme to sa'a ranka istam ta aje zai dauna gobe ya gaya wasu to ba min kirki bane wannan bayan Allah da asbab fari Umar ta yi kulla sa in Allah ya so ni zan wa dan Mas'udu bashara da abin da annabi faɗa kai wallahi kan yi je wurin haɓa bakar ya ja dawo wallahi ya ja dawo shine wasari'u ila magfiratin kenan min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa idan lil muttaqin wato wajen aikin alkhairi ba a jinkiri kamar ko ake yi kan ka ce mai wannan har ya ya dawo ya kwanta ina zuwa same shi ita ai abubakar ya ban labari yace ana arif la yasu bi hadha illa huwa na san ba mai riga na wajen alkhairi a garin nan kakkaf bayan ma'aiki sai shi kenan wurin alkhairi ya wuce gaba amma wurin sharri ko ɗaya ba ka rawaito ba wannan shi ne alkhairi ɗin wa a yabe ka ko da kana kurakurai ya zama alkhairin ka ya fi kurakuran ta yawa kana yau mai izin gulaman ya fi an lam yudawi da hulma lokacin da qur'ani ka sauka a birnin makka dan mas'udi yaro ne ya fi an ya dan fara girma sunna tamiz amma lam yablughul huluma bai kai shekarun balaga ba shekarun balaga a shari'a ana hange sha biyar ne sha hudu sha biyar wa kana yasrahu fi sha'abi makkah wannan bawan Allah ya kasance yana yi kiwo ne sha'ab jam'u sha'ab Jam'un shu'ba ko kuma shu'bi ma'ana kaman duwar watsi kwanukan duwatsu yake bi da tumaki ba'idan annas san bayan gari wa ma'ahu ganamun yar'aha yana tattare da wasu 'yan dabbobi ba na shi bane yana kiwatawa da sayyidin min sa'atul wani na wani shugaba ne daga cikin shugabannin quraishawa huwa uqbat bin mu'ayth وبين معيطين شيني أقبى بن معيطين كان الناس ينادونه ابن أم عبد أنا كرهت أدوكة أم عبد أما اسمه فهو عبد الله وأما اسم أبيه فهو مسعود سنش عبد الله سن ما في شيء مسعود وهي أقبى بن معيط wannan mu'aitin ko kun san kowa yake an san kowa yake shine mutumin a daren nan na cewa mai za wa annabi a more dariya ake a ginin ka'aba tsofi sun ga dukkan tsoho daban da kuma daban in an ce tsoho irin su abuja na ga tsoho ne sun taru suna tsiya suna dariya ka sun ba abin da ke da haushi da bata mutum mutunci a lokaci guda kamar kalli ne bauta Allah kai mai dariya wallahi ubangiji ya wulaka ka kuma gobe kiyama kana kuka za a kulla bakinka ba alkhairi bane ko dai kana ganin bai iya ba kai da ka iya ko kana ganin sabon tuba ne shek abubakar mahmud gumi allah gafarta miki ya nasta wannan magana da tafsir mai suna haqiqatu sayyiha yace kada ga wani ta ta qur'ani yana al-lamdu lillah lillah ka kuma ka qur'ani ba ba a haka su Allah ya so shi ma da ya jawo shi da karatun Qur'ani yau kace ne wani ke kado su a bakin hanya ba ni dariya haka aka Allah ya so da shi tun har ya dawo yana koya hani Allah ma da wannan mutumin wannan ya ce mu bari idan ya ruku'i mu zo mu tokari sa ya haɗa kai da bango tungulu mai dariya za a tashi zai yi da Allah wannan ya ce a je a same shi a yi mai dundu a zan dundu yaran kanawa ne wannan ma'ana a dunkule a yi maka dundu a baya ka durƙushi tashi zai yi wannan ya ce a same a yi mai kaza shi wannan da shedanun wurin manya suka ce a sai ce a wajen gidanmu wata jaka ta haihu ko kuma godiya ta haihu mahaifarta ba abin ne ba ɗan yaci da ruwa a ɗauko tana yaryaryar kun rataya mai kawo mai idan aka sa maka riga da jini suna daga idan a tsaye ne zai bata maka jikinka amma idan kai haka ne aka rataya maka ba za ka yi ɗagowa ba domin ka ɗago zai bata maka jiki sai dai ka tsaya haka har Allah ya kawo mai cire maka to haka suke mishi aka ce yawwa ni'imar ra'ayi ra'ayak ma dalla da irin ra'ayi ra'ayaka ka san ko a taro ne wanda ya fi kowa shirkanci ya fi kowa ƙwarewa a wajen ya tafi ya ɗauko mahaifar jaka sai da ma'aikin sulama ya zo ya ruku sai raka ya mishi a wuya sai a koma gefe aka dinga tuntsulawa a dariya a hakan da yake hakan sai kasa dagowa dan mas'ud ya ga abin da yake amma ba ne a garin ya iya zuwa ya ce zai shirya wannan abin ba zai iya ba sai ruwa gida ya je ga mace Fatima lokacin nan matan shi Sarus Khadija lokacin nan babbansa Abu Talib ya rasu sai je dauko ya kira ta zo ki ga abin da kai mafi ni ba zan iya magana ba ta rugo ta cire mai wannan abin ta rika aibanta su kattan banza to anan ne manzon Allah ya ce kawo min ruwa in alwala bayan kawo ke mai shi ya ka ta kawo min ruwa a lokacin aya alwala ba ta sauka ba yayi alwala sai ya sallah raka'a biyu da aya alwala ai ma'ida ce kuma tana yan madina ce saboda haka sai yi alwala sai ya ɗaga hannu bayan yayi raka'a biyu ana so dama kullun zaka yi addu'a ka gabatar da wani abu na ihsani ko sallah ko azumin nafila ko sadaka ko taimakon wani abu Allah don karamcin abin da ka sa in yi ubangiji Allah ka bani iko in samu kaza zaka roki ubangiji bukatuwarka yi wani abu ta cikin gare ga mu Allah zai amsa sai mu ban Allah ce ya Allah ya Allah ka ban dama in kama wani to a ciki akwai uquba bin mu'ayyid ya Allah ka ban dama in kama wani Allah ka ban dama in kama wani Allah ka ban dama in kama wani sai da ya kirgo jairan bayi bakwai wannan guda bakwai Allah ya amshi addu'arsa amma ba a lokacin aka bashi ba da lokacin ba sai ma a yaki ba amma nan da ya bar maka ya zo madina ya kare yakin farko wanda ake a badar wa'innan mutanen guda bakwai babu wanda bai koma lahira ba a nan duk ba wanda manzon Allah bai kama ba sallallahu alaihi wasallam sai da ya kama shi ya yanta shi ku tura shi kuma cikin rijiyar katuwa shi da ya zo tsaya kofar rijiyar yana kira su tsaye bayan daya aka ce abu jihar kato ne aka ɗaure shi ana ja saboda an yanka shi aka bar sunan a banza ba abin ne ba sai ya zama ya kumburi da aka ɗaure ana da sai naman yana kewa sai aka bar shi aka ɗora mai ƙasa aka ɗora mai zuwa kuka a sama sauran kowa aka jefa cikin rami dama ku tsohon rijiya kare. da an jawo sai ka ji dam ya fada sai kamar je kannuka aka dinga tijiya su a ciki sai manzon Allah ya zo tsakari da ce hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa wa nahnu wajadna ma wa'ada rabbuna haqa shin kun iska abinda ubangijin ku ya muku alkawari muke ba ku labari da gaske kun samu wata su ne aiki mu dai mun samu abinda Allah ya mana alkawari cewa zai ba mu nasara akan ku ya ba mu gatanan kuna gani kun samu abin da Allah ya muku alƙawari kuma nan ka tsabe ya rasulullahi ai mata tuni ba za ji yace la ma anta bi asma minhum kai baka bi su ji ba wallahi suna ji sai dai ba sa iya amsawa bane to wannan shine mu'id sai dan Mas'ud ke mishi kiwon dabbobi a wannan gari a Makka kana gulaman yasma'u bi akhbarin nabi alladhi zahara fi qaumihi fala ya'bahu laha لصغر سنه من جهة ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى فقد دأب على أن يخرج بغنم بغنم عقبة منذ البكور ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل لما تعود يا kasance في ne أما ينادي jin labarin cewa akwai sabon annabi ka san mutumin da aiki ya kama shi da yawa ko wasu irin ma'aikata mun zumfa sunansu a Najeriya duk wasu suna karewa ne a wurin aiki baya da yasa tsofi baya zuwa sallar jana'iza baya zuwa taimakon wanda ake taimakon marayu baya zuwa da makwabta to shi ma baya baya lokaci kuma in ba Allah ya zaɓi wannan mutumin ba yayi mai Allah na sharha da sauran karfin shi to sai bayan ya kusa mutuwa tukunna kana wurin aikin sai ba ma ka tafi gida ka lokacin ko mota bai tuka ta girki ba zai iya kuma zuwa ko ina ba a lokacin idan ya dawo zai aiki ana so amma ba kowa ma Allah ke ba shi dama ya aiki ba yanzu da zai baya aiki sai zama shi a gida da safe ya aika a zama jarida guda hudu ko jarida akwai bizar harar da lokuta akwai wikipedia ko sai kuma ce idan credential kuma leadership ko haka ake tarar wani zai so wuturi guda biyar wani ya so hudu ba sani ba sun kai ɗari biyu eh akwai ɗari biyu ok almuhimmi ne haɗe mun da guda biyar din sai mun dubu ɗaya to sai so sai ya aji da ɗaukar kafa haka sama ga ɗaya ne ya ɗauka ya duba ya duba ya duba sai ya aji sai ya awa uku a haka tun da zuwa zuwa yake ya kasa gane a'a lokaci ne Allah ya baka yanzu da bai kashe ka da wuri ba time ne Allah ya baka bauta miki yi tilajin din wannan lokacin karfe bakwai na safe zuwa biyar na yamma dauki a ce kai banka ne kuma kasiya ne kai har ga bakwai kana office kuma baka dawa sai goma don sai kai balance ko ba ka ake ba lalafu ya kuɗe banka an gane ko haka ake yi to duk lokacin ka ya kare a wannan wurin sai ka zo shekara arba'in kana wannan aiki lokacin da aka baka dama ka dan duba kuma ba ka yi sai ka da jaridu sai ga a kullun za a so maka jarida dubu daya a kwana sittin wata biyu kenan an kashe naira dubu sittin ga jarida wanda karshen an gama sai dai tsofi iyaye masu kofai a ba su dan ba ba qur'ani duba dan uwa dubu sittin din nan ba ta ne kana sai jarida ba ba ta da yin saya ba amma dubu sittin din nan a tsammanin ka bata isa mutane shida jari ba kira mutum shida kawai ka ce ku zo mu yi agreement akan mudaraba shi ne kike zan baka dubu ashirin amma da sharadin bayan wata shida za ka kawo kuɗin abin da ka samu jarin jaribar ka zo gida gari a rubuta ga shaidu bayan wata shida kowa yanzu idan aka zo aka zauna yanzu a iya samun daga ribar a bawa ita kuma bashi ba ce ba kai kyauta ba sai ga cikin ikon Allah taimakon da ka ba mutane ya zama ma kariya daga jahannama sai ga cikin ikon watan abubuwan alkhairi yawa gare su a duniya amma sai ga mutum ya ta guje sunan wani karatu wai shi na yara wai shi ta guje ko kuma fifa iya koma baya ko ba gaba ubangiji Allah taimake mu ya ba mu ikon gane basira mai aiki wannan yaron dan karami ne amma illa da ya samu a rayuwarsa ya ji labarin wani annabi ya fita ya bayyana fi ummihi cikin al'ummarsa amma fala ya ba alaha bai damu da wani labarin ba la ya hatar mujiya ma'ana bai ba labarin muhimmanci ba ko dai saboda sigar sinnihi saboda karancin shekarunsa da kasan yaro mafi yawa in ka ba shi labari in ba abin da bai shi bane ba zaka rayu kamar ka sami yaron ka ji a gargaɗin shekara shida ka ce ta ji labarin ko an ce yau mutanen gari kaza su uku bai sallah asuba ba a kai kasar da wallahi shi ya san da ne ya zanne in gari ya waye da ai mai wanka ta yi makaranta batun sallah asuba ta yi da za ka bari labari ka ce ka ku a koli keke mai taya uku irin na marasa kafa kuma zai burge da kai da za ka ci jarabawa gobe zan ɗauka ki wuto za ka samu na ɗaya daga nan ɗaya zuwa na goma in ne ka wuce nan ba shi ya zama naka to yanzu ba isa ba yana dawowa in da ya ci na biyu ko na uku to zancen farko shi ne ya ce kenan ko ba ka ba ya annahu ya san mu bi? to sai zama labarin isowar annabi a birnin makka shi ne damu da wannan ba na ruwan shi su suka ce ko ne saboda karancin shekarunsa a lokacin nan wani ba wani hannun musamman sannan kuma saboda nisan shi daga al'umma dan ba cikin maka yake rayuwa ba kullum mirjatin ukura ta bangare na biyu ma'ana ko dai bai damu da shi ba saboda ƙarfin shekarunsa ko kuma bai damu da ma labarin ba saboda ba ma rayuwa a cikin gari faka ja ba ala an yakun da garami akubat mundu bukuri abin da ya saba maransa da asusu ba yake zuwa ya tsalle wannan dabbobi ya tabbata su kuma baya dawo cikin gari sai dare yayi wa filata yomin wata rana أبشر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كو معنى كهلين حتى كهلين عليهما الوقار يتشهان نهوه من بعيد وتلانا سيكون صوفي don kahal ko kuma kawai tsoho dattawa ya gani ya tafi kiwon shi ba sai ya gusa guda biyu sun dun faro wuri kuma cikin nutsuwa dattawan nan suwaye daga ne suka hango shi suka tuho wuri shi wa kadi akala al-zuhd bi aymin minhuma kull ma akhadha kama akwai alamun gajiya ta sosai a su jikinsu wajtattu alaihima azzama'u kuma ishirwa ta kama su hatta jaffat minhuma shafaf shafahu wal huluku. har lafan sun bushe maƙogwaro ya bushe saboda ne saboda nan dai akwai alamun wahala a jikin su falamma waqafa alaihi sallama wa qala ya suka zo wurin su biyu kafin mu zo kan ko suwaye su ne manzon Allah da Abubakar Siddiq sallallahu alaihi wa sallam da suka zo suka tsaya a daidai wurin shi sai suka yi mai sallama don su musulmai ne assalamu alaikum ya gulam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa qala sai suka ce mishi ya gulam ya kai dan yaro ajlib na min hadhihi shiya amma nutfi bihi zam'ana don Allah kadan kadan kadan mana kadan samun nono daga wani wata tinkiya ko akuya ko wani abu dai wanda zai kashe mana wannan kishirwa wa nabal wa nabal wa ma'ana mu sanyaya ma'ana wuyan mu ya zama danye yayi taushi fa qala gulam sai gulam ya ce la afa'alu ba za a yi ba sun kusuwa ba falgana mu laysat ni kofi ai ba na bane ya zan je in je in kawo maka nono alhali wai ba na bane wa ana alaihi ma mu'tamun alhali ni amintacce ne akan dabbobin nan falamin yunkir julani qawluhu waɗannan dattawa guda biyu saboda sanin girman amana ba su yi ya kure ba saboda ya ba su da dalili kyakkyawa kaya ne ba naka ba duba da za mu taɓo nonon tinkiya ta sha ruwa ta kiwo kafin yamma ya za a gane an taɓa babu ko amma tun da ba a gane ba ubangijin da ya harfi ya san ka taɓa a gane su ka san amana kenan ya ce wannan amana ce aka baka kar ka dauka wannan ba ganin ka shikenan a ce imanin ka bai iya zama survivor idan imanin ka ya kan zama survivor a wurinka wa hake so ya tsaya maka nan duniya idan mutum ya tsaya maka a nan duniya to fa man yahmika yawmal qiyamati waye kuma zai ba kariya gobe kiyama wa bada ala wajhihima arida anhu sai ya ga tsofin nan guda biyu sun gamsu ga wahala fa a jikinsu ga alamun bushewar baki ga alamun kaza amma da ya mutu wannan magana sai ga sun gamsu za su ba shi wuri sun makala lahu ahaduhuma sai ɗayan su ce dalluni ala shatin lam yanzu alaiha fahalu dabba ba sai an take take nono ba ma'ana ta ɗauki ciki a zafi nono ko in ba ciki ba ai ba nono muna ganewa ko yarinya idan ba shi gare ta ba mace ka ta gida ai ba ruwa a nononta amma ta ɗaukar ciki sai nonon ya fara girma yana ƙulla abincin yaron kan zo duniya don Allah ka ba kin kan ka haifi yaro Allah ka tara min arzikin sa ya aji wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah ya rizqa amma yanzu mun kasa gane wa ahmi ka kashe ba da ta yi ta tona nawa kenan wannan da nabi kenan to daga wannan mun aka wata daya ya isa ga saboda ne sai an ce la yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha ne kenan wannan ayi wai saboda ni biyun su kai nake iya ɗaukar nauyi ya kai kasancewa nan gaba Allah ba zai maka buɗe ba kuma da kai shawara cewa daga biyun an tsaya akwai wata nota kan wajen dan ta tsaye ya isa haka ba ta ƙara haihuwa ba sai da ya ya girma ya kai wajen firamare su ko tiri dan nan ya aka irin motocin nan na malali malali ladan na marasa birki sai dai ya hau kan yaron sai mutu gashi an kashe mahaifa mutu kuma gashi la ya ba da hashe. haka dai kuma dai aka koma aka ta kuka kuma ka san wanda ya mutu bai dawo yaron bai dawo kun babu wani sai ɗaya daga cikin su ya ce ma yaron nan kai nuna min wata dabba a cikin dabbobin ka kiyo wacce ba nuna jikinta ma'ana namijin dabba bai taɓa tarawa da ita ba wacce ba nono fa ashara gulamu ila shatin sagira qaribatin minhu sai ce ga kai wata kalamatin irin yan ƙananan nan haihuwar kwana kaɗan sai dai wacce haka ramar fa taqaddama minha ar-rajul wa atalaqaha ko yace wa wa wa ataqalaha wa ja'ala yamsa daw'aha dar'aha sai ɗayan su ya tafi wajen dabban nan ƙarama sai kamo ta sai ɗora hannun sai yana shafan nonanta dan musu na kallon shaka yana shafan nonanta yana shafa nononta biyadihi da hannayensa wa huwa yadhkuru alaiha ismullah yana ambaton sunan Allah sai ya safa shi bismillah bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tuji sunan Allah ka zikira فنظر إليه الغلام في دهشة وقال fi نفسه wannan yaro karku manta idan nan tsaye na kallon shi cikin mamaki a'a to wannan dan ne ma da kike yi koyar da kike yi ومتكات الشاة صغيرة التي لم تنزل أو لم تنزل عليها الفاء أو الفهول أي تضر لبنا yaushe ne zai ce Ina kallon Ina rayawa a zuciyarsa yaushe yaushe dabba karama wacce namiji bai taba taba ta ba za ta yi nono a abin da akwai ban mamaki lakin nazar ashad ma labisa an intafaha wannan nono na wannan yar tinkiya ko yar akuya bai dauki lokaci ba kawai sai ya kumburi ya cika tsab da nono wa dajikan labanu yanbatiku minhu sarru gadiran kan ka ce me wannan nono ya cika ya cika ya cika har fita yake da yawa wani tashi da tun kuɗa wani zaki fa akhadha ar-rajulu akhar hajaran ma'ana mujawwafan min al-ardi sai ɗayan ya nemo dutse mai ɗan kogon ciki shine mujawwafan sai ya ɗauko shi wa mala'ahu bil laban ya kara sai nonon ya cika dutsen nan wa shariba minhu ya sha ya sha ya sha ya sha huwa wa sahibuhu shi da ɗan uwansa summa saqayani ma'ahuma ni ma nake kiwo su da dan san mun daga cikin daga wa ana la akadu usaddiqu ma ara wallahi ina kallan abin amma ba na gaskata me nake gani falamma irtawaina yayin da mu koshi muka sha mu koshi qala rajulul mubarak li dar'i shati sai ɗaya mai albarka haka bai sunan su bayan sai ɗaya mai albarka sai yace ce mu nunan nan domin in an zo gida ya karama haihuwar shekaran jiya mai tumaki ya gadar nono ai zai yi mamaki ko ya ake haka da ya gama sai ya ce manonan nan in ƙafi ma'ana koma yadda kake koma yadda kake fa ma zala yan ƙabilu hatta ada ila makana alai hannu ne ya koma kamar yadda yake a da inda zalika hutu da rajul mubarak dan ba masu ke magana anan yace anan sai ce wa wannan mutumin mai albarka allimini min hadha alqawl alladhi qultahu da Allah koya min wannan magana dan shi bai san addu'a koya min zancen da ka faɗa kaga dan gobe ke nima rike wa tinkiyar ko ba ka bane koya min nima fa qala li innahu gulamun muallam lalle kai yaro ne amma mai dabara wanda an koyar da kai kan sahabihi bidayatu isa abdullahi bin mas'ud ma al-islam wannan shine farkon kisar dan mas'udu game da alaƙa shi da wannan addini mai albarka idan lam yakun rajulun mubarakun illa rasulullah salawatullahi alaihi ba wani bane wannan mutum mubarak da yake ce mace mutum mai albarka ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wa lam yakun sahibuhu illa sadiq radiyallahu anhu ba wani bane kuma abokin tafiye shi fatin sadiqu amincin Allah ya tabbata a gare shi wata mutane ne abokai tun kafin shigowar islama mutane ne abokai bayan zuwan islama mutane ne abokai bayan islaman ya yi ƙarfi mutane ne abokai har ɗaya abokin ya bar ɗaya haka ake yin abokantaka ka zaɓi aboki mai siffofi guda biyu akwai takawa akwai imani don imani yana canja mutum a cikin zuciyarsa jikinka ya ɗauki haske sannan takawa tana hana mutum ya yi barna idan ka samu irin wannan aboki mai irin sufofin nan to kuma sai ka ba sufofi guda bakwai ka da shi daya wasai ce ga juna wajen bin Allah in na karkace ka gyara ni in ka tuntsire in dago ka kuma ka rufa min asiri cikin aibuka idan aboki zai iya tona min aboki asiri ba aboki bane ba aboki bane to aboki kan rufe aibin abokinsa ne kuma ya gwada mai shi da shi wannan bakin an gane ku abu na gaba taimako ga abokan juna taimako kana uku ne idan aboki ko ne ya zama akwai bukatuwa masta yana tsananin bukata ga wani abu kai ma kana bukatar ga wannan abun amma kai Allah ya ba bai baki ba ka tsawa ka ce ungo shi ka Allah ya hanya shine wai usuluna ala sufi malauka kana bihim kafara ko kuma a'a kana da bukata shi yana da bukata amma kai baka da bukata sai ka dauka sai ka bai amma ya roƙa mana bai roƙa ba na uku shine kana da kayan kai baka da bukata shi yana da bukata amma baka ba shi ba sai da zo yi maka magana Allah kan ce baka min gidana ko na gari babu wallahi to a bashi to aboki ne ma aboki zaka an gane musamman ungoyi irin namu da yake kusan in babu makana ya gane nan gidan wallahi ba ta girki ba don ko dan gidan ya tona maka asiri an gane ko to amma nan wajen ku duke jin ku ba ku sanin haka to gidan a kullaka kamar gidan ya za a gane ai ba za a gane ba ko ba ga wani shi Allah ne da ba mana asiri yana cewa faqad nafara ay faqad nafran fi zalika al-yawm ila sha'ab makkah ma'ana li fardin لفرد ما أرهقتهما وليس ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء وترانا وانا أبو سيبة في مصر ما أنا خرجا saboda tsananin abin da ya faru na gajiyawa a garin makka sun gaji sun gaji sun gaji an cutar da su an ba wahala وكما أحب الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وتعلق بهما فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام وأكبر أمانته وهد وهزمه وتوسم به الخير وأن يارو كركم أنت أبين دي قليل بفكية بهم أنت عبا وأن يارو يجلو ما إكي وسلم لشيد أبو سلسل kuma ta da ta yi da wa'annan mutanen guda kuma su manzo sallama da da sahabinsa sun yi mamakin wannan yaro yadda ya iya faɗin gaskiya akan kayan da ba shi bai ce ba shi bane shi amana aka ba shi. kenan idan aka baka amana abin da yake rusarwa kar ka taba amana kala biyu akwai amana ta ɗaiɗaiku da ake baka akwai amana gama gari ta al'umma suke baka kowace bawa da aka kace in ka ci kuma to rikici ne mai tarin yawa gobe kiyama shi shi kadai ne zai iya yi ma ba da ya san yayi amma tsoron ubangiji sai san ya ce ba zai ba girmansa da girman amanarsa da jarumtarsa wannan ya sanya manzo sallallahu alaihi wa sallama suka aminta da wannan yaron kuma su girma shi lam bi ghairu qalil hatta aslama abdullahi bin mas'ud dan lokaci kaɗan ya sa dan mas'ud ya zo imani ya ce wa arada nafsahu ala rasul sallama li khidma mana li khidma yakhdimahu sannan ya mutunci ce mamman Allah kuma gani na ba kaina in rage maka hidima ko da yaushe fa wadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi khidmatihi sai mamman Allah ya sanya dan mas'ud a cikin mutane masu mai hidima a gida wa mun zalika al-yawm tun daga rannan intaqal gulam al-mahzuz Abdullah bin Mas'ud min ri'ayat al-ghanami ila khidmat sayyid al-khalq wal aqwa ma'ana wal umam daga rannan daga mai kiwon dabbobi ya koma mai hidima zuwa ga shugaban halittu da al'ummomi gaba ke da. Najib Abdullahi bin Mas'ud mulazimatu zulli sahibihi dan mas'ud sai liƙe wa annabi kamar yadda inuwa ke liƙe mai ita ma'ana baya rabuwa da shi fa kana yurafiquhu fi hillihi wa tirhali ya kasance yana raka annabi a ko ina a gida ko a waje wa yusahibuhu dakhila baitihi wa kharija yana bin bayan manzon Allah har cikin gidansa sallallahu alaihi wasallama haka yake bin shi kuma in an fita daji baya bari wani ne tsakan zamanin Allah ko ina yake kun ga wuri kaɗan da zai je maka sai ya riƙe taguwarsa har maka yana gaba yana ja yasa da ake cewa wani irin hajji annabi yayi a riwaya ta Aisha a Bukhari ta ce ifradi yayi shi ta aita tana cikin tantanta. ta yi da manzon sallallahu alaihi wasallam dan Mas'ud ce a'a kirani yayi ko malamai da yawa su rin jahi da ruwaya dan mas'ud saboda me shi ke kusa da shi da suka fito daga cikin wannan wurin na mutanen madina mai kafin su ai kun san alami wuri ne idan an gama sai an yi ribas an yi sama kana a dawo a hokiti a kama hanyar maka to kuma ana so kafin kai niyya tukuna sai ka hau dabba tukun kage tu an ba tafiya kana kai niyya idan mota ce bari sai an zauna direba ya tayar tiyi tiyi zai motsa sai kai niyya muna gane ku to sai yake cewa na ji shi yana cewa labbaik allahumma alhajja wa umra ko labbaik allahumma al-umrata fil hajj yace id kana yuqiduhu idza nama dan mas'ud shi ki tashi annabi in yayi bacci wa yasruhu idza idza iktasala ko idan zai yi wanki dan mas'ud ne ke ba shi kaya ko ya kawo wani abu ya lulluɓe shi haka har ya gama saboda ba kayan sanya wasu lokuta wa yalbisuhu na alaihi idan arada al-khuruja dan mas'udi ke dauko takalma ya aje a gaban shi idan manzon Allah ya niyyar bikewa ma'ana watan idan ana hidima in kana hango bayan Allah masu yamma yake hidima sai ka ce masu yamma ya hidima yanzu ai abun duk kawai dai wani abu daban watan butar butar ma'aiki sa ko goransa da wuya ka gan shi ba ruwa kuma da wuya zai je bayi wani bai dauka da ba ya ku zuri ya kuma aje abu duba abin da ya ce masu dan abar saboda yadda kiya take da sauran sahabbai dan abbas ya ɗauko ruwa annabi bai ɗauka a ruwa ba da ya zagayawa ya shirya komai da komai aje yana yunkurawa sai dan asa ya miƙa mishi annabi da shi kuma tsaya da ya wuce sai ki tambayar mai muna amarya matai ta ƙarshe sai ki sa waye wannan abin sai ta san udin a can abbas ne yasa sai ya kamo shi ya rungume malamai suka ce in ɗalibi ya malami alkhairi ya nemi addu'a ko da bayan saboda alkhairi irin wannan aikin da yi sai ya kamo shi ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila ruwayoyi ne kala kala sun da wannan ga sunan bukhari kitabul ilm ya ana ta'ala ka sanar da wannan yaro ilmi kuma ka sanar shi tafsirin alqur'ani da girma sai sa a cikin sahabbai in an ce dan abbas in tafsiri ne to aka tsaga mai to dan profesor alqur'ani har dan har Umar bin khattabi bayan sura annabi idan kai sai kama shi rungume sai mai irin wannan addu'ar in an ce me yasa sai ce haka naga annabi na yi shi an gane ku to kai Allah da kanwa zaka rungume ne aga aya wanda wahala ku Allah da ya rufa mana asiri idan zai fita daga takalma a gaban shi wa yakhlahuma min qadamayhi idza hamma bi dukhuli da zaran annabi ya zo ko shiga cikin daki to dan mas'ul shi zai tsika takalman ya rike a wurin sa wa yahmilu lahu asa ko Wasiwata shi ke rike mai sanda abinda ake ce mata anaza akwai uniza akwai anaz uniza sanda ce ta annabi da yake rikewa uniza sunan gari ne a saudiya asuwakin annabi na hannunsa sallallahu alaihi wa sallama ويلج المعنى ma'ana بين baina إذا آوى awa ila hujrati shine ke rufe kofarsa idan الله Allah ya yi nufin بل إن daki ya kwanta bal inna وسلم sallallahu له wa sallama عليه lahu شاء dukhuli alaihi mata sha'a saboda kusancin dan Mas'ud saurayin yaro ya ba shi izini duk lokacin da ga ma shigo daki duk lokacin dan Mas'ud ya gana ma manzon Allah ce mai shigo daki والوقوف على سره من غير من غير تهرج ولا تعصب manzon Allah ya ba shi izinin shigo ɗaki kuma yana iya ganin sirrinsa ba tare da manzon Allah ya damu ba ko ya ji haushi hatta du iya bi sahibi bi sahibi kai ta kai matsayin da ana kiran shi ma ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallama ربي عبد الله بن مسعود fi baiti rasulillah na aka tarbiyyantar dan mas'ud a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiryu da shiryar ma'aiki wa takhallaqa haka bawan Allah nan ya samu dabi'u kyawa daga cikin dabi'o'i na manzo sallallahu alaihi kulli khislati min yana bin annabi sau da kafa cikin kowace irin siffa babba da karama hatta anhu sai ta kai matsayin yan uwa suna ce mai sahabbai innahu aqrabun nas ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa tamta ya fi kowa kusanci zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta bangaren shirya da yin shuru shuru idan ba bukatar magana muna gane wannan duk wanda mas'udu ya samu saboda dagewarsa da tsayawa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan riba mai albarka wata bayan Allah su a zamaninsu zama wajen mamman Allah ya fi komai a duniya komai zama wajen mamman Allah ka me ya faɗa kai aiki da shi wallahi billahi ya fi komai a duniya kuma har yanzu bayan Allah na gargaru ba su yi lokacin su ya ƙare ba suka kasa ne su ɗauko wani abu daga bakin malamai su da ubangiji ta kyau na awa biyu ya fi abin da za a ba su na kwana arba'in ba har gobe akwai bayan Allah masu haka kuma suna nan sun dage akan wannan kuma shiriya babu mai kyau kyakkyawa irin sama ta ma'aiki a duniya shi ake muwahi shi ya kamata mai koyi da shi ba koyin wani ba duk wanda zai gaya maka in kai aiki irin na wani ana iya samun ne gaskiya ya gaya maka amma babu wani malamin da ya isa a duniya ya ce in kai aiki irin na annabi ka ne babu shi amma kana iya kowa a cika kuskure ashe kyakkyawa abin koyi shiriyar annabi ce sallallahu alaihi wasallama ga littafai na an bar mana ga hadisi na manya manya na bukhari ga na muslim ga na abi dauda ga turmudi ga nisa'i ga ibnu majah ga masanid nan da yawa na abdurrazzaq ga na ibnu mana ga nabi mana uyaina ga na imam ahmad bin hanbal ga mutarrakat nan da yawa duk dan adam ya leka ya koyi addini kuma da yare daban-daban ashe in dan adam ya kiyashi yasu in bai yi ba kai shi wa ta'allama bil mas'ulun fi madrasatir rasul sallallahu alaihi wasallam dan mas'ud ya koyi karatun shi daga makarantar manzo sallallahu alaihi wasallam fa kana man aqra'ahu ma'ana fa kana man aqra min aqra'i sahaba al qur'an ya zama don aqra su siga ce ma'ana lil mubalaga ya fi kowa ko daga cikin zarata masana alqur'ani wa aqahum li ma'anihi dan mas'udu yana ɗaya daga cikin mafi ƙwarewa wajen sanin ma'anonin alqur'ani wa alamuhum bi shar'illahi ta'ala dan mas'udu yana ɗaya daga cikin manyan manyan sabai masana shari'ar da manzon Allah ya kawo a duniya wala adalla ala dhalika min hikayati dhalika rajuli alladhi aqbala ala umar bin khattab wa huwa waqif bi arfa fa qala lahu babu wani abu da zai gwada maka dan masa'udu fakihi ne malami ne masanin abin da zaka ne sama da kissar wani mutum da ya taho ya iska umar dan kaddabi ina tsaye a filin arfa sai ya zo ya ce mishi ji'tu ya amir mu'minin min kufa wa taraktu biha rajulan yumli yumli ay yumli masahifa an zahari qalbihi فغضب عمر غضبا قلما غضب مثله وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين ما بين شعبتي الرجل وقال mutumin nan ya ce mishi ya amil mu'mini ni mutumin kufa ne da kufa nake na baro kufa na baro wani mutum a birnin kufa kufa iraki ce na baro wata a birnin kufa ma'ana yumli almasahifa yana da kitin din qur'ani ma'ana ya hada ce ya hada ka da kama yake cewa kawai a rubuta ma'ana an da kalbi ya Ba baya neman gani da umar jona sai ya fushi fushin da kai da karni ake samun umar ya irin wannan fushi ya kumbura sosai ya fushi sosai har ma jama'a suna ganin wata kamar fushinsa ya kai ya cika inda doki ake zama sabbin nan saboda kumburin da ya saboda ransu ya ba da yawa sai ya ce man huwa wai hak waye wannan shiga da yanka waye kake magana kan shi qala abdullahi bin mas'ud yace abdullahi dan mas'ud ne ma dala yantafi wa yusri anhu hatta ada ila hali kuma qala yana ce mai dan mas'ud ne sai koma na hadiya zuciya yana ta cewa yana ta cewa yana ta cewa har ya koma yanda yake ada wani mutum yana bada qur'ani da ka Ina kan a kufa umar ɗan kaɗabi ya fici wane ne wannan mutumin sai ce mai ɗan masa'udi ne sai ya koma yana dawowa normal yana dawowa har sai da ya dawo yadda yake sai ya ce mishi wai hak kai ka kiyaye kanka wallahi ma a'lamu annahu bakiya ahadun min an-nas ahaqu bi hadha al-amri minhu yace mai na rantse da wanda raina ke hannunsa wallahi ban san wani ba da ya rage a duniya wanda ya cancanta ya ba bada qur'ani da ka a duniya in ba masa hudu. ba wa ka an zalika ni zan baka labari akan haka wa ta'rifu ummul kalamu mufaqat yace da magana sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasmaru zata laila inda abi bakr wa yatafawadani fi amr muslimin yace wata rana manzo sallallahu alaihi yana wurin abubakar suna tattaunawa akan al'amuran musulmai wa kuntu ma'ahuma ni ma ina wurin su wa kenan umar dan khattab sun makar da rasul sallallahu alaihi wa kharajna ma'a sannan abubakar manzon Allah ya fita muka tako muka biyo shi mu biyu fa idza rajulun qa'imun yusalli bil masjid sai ga wani mutum yana sallah a cikin masallaci kisa da zo na bako yana sallah a cikin masallaci lam na tabayyanu a lokacin da yake wa sallar ba mu san kowaye ba ma'ana ba mu san wake sallar ba wa fa rasul sallama ya sami ilayhi sai annabi ya tsaya ya toke zo wurin ba yana jin yadda qur'ani ke kwalaruwa daga bakin wannan yaro in tafata ilaina wa وقال sannan da yaron ya kwararo sai ya ju ya kalle mu haka ya kalle mu haka yace man sarrahu an yaqra alqur'ana nasaban kama nazala mai son ya karanci qur'ani ɗanyi sharaf kamar yadda ya sauka daga bakin jibril zuwa wuri na ba ɗanyi ke nan ba in zo ba shin yazo na zo har ya zama wani abu kuma sabo mun gane ko su ɗanyen su kamar yadda ya sauka fa ya umu ala a bin ummi abdin ya karanta shi kamar yadda ibnu ummi abdin wannan ke karantawa ثم جلس عبد الله بن مسعود fa ja'ala الرسول صلى الله wa وسلم ya له dan Mas'udu ba ya gaba tilawa ko sai ya kama addu'i Allahumma ya ubangiji kai kaza ya Allah kai kaza sai manzon Allah bai gushe ba sai ya rinka ce mai sal tuta sal tuta sal duk inda yace Allah kai kaza sai shi tambayi an baka <coughs> tambayi an baka don Allah mara ka samu ma ko wani malamin unguwanku ya rinka cewa tambayi an baka ina ganin alkhairi ne ba dubin dan Mas'udi ke addu'a annabi na cewa tambayi an baka kuma ka san ma'aiki la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk abin da ya faɗa wahayi ne gane akai tambayi an bashi kai shi umar ya عمر يقول لأن عمر يقول سوى فقلت في نفسي في نفسي والله لأغدون على عبد الله بن مسعود لأبشرن لأبشرنه بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه umma dan ka tabi sai na sa a zuciyata gobe wallahi sai na yi sauko in je in ba ɗan masu labari in mai bushara akan ta'ammuni mana amin da annabi ke cewa akan addu'arsa fa garautu alaihi fa sai in sauko don in mai wannan bushara fa wajata abubakar kada baka ne ilai sai na samu abubakar ya yi sauko har ya riga ni wurin kaga shi a zuciyarsa ya kira wannan ashe shi ma ya kira a zuciyarsa shi yasa kayan alkhairi kowa gudu yake yi ba ka tsayawa sai wani ya ce maka a'a faɗi a'a wala wallahi sabaktu yace wala wallahi sabaktu ababakar ne ila khairin qatun illa ilai, ilayhi yace wallahi ban taba yunkuri ba zan yi wani alkhairi fate sai abubakar ya riga ni zuwa ga wannan alkhairi bayan Allah wannan ita siffa ta bayan Allah na garka abokai ne amma kowa na ƙoƙari ya ga yayi alkhairi ya ga dan wansa alkhairi ba mu riko kowa ba akan aiwatar da sharri mu yi wata alkhairi ga zukatanmu mu Mu yi wata alkhairi ga yan uwa mu yi wata alkhairi ga makwabta mu yi wata alkhairi ga yaya namu da wa'inda ba na mu ba wataƙila ba musamman za mu bari a baya lokaci ka tafiya ba kuma shiryawa ake cewa kai ba amma shirinka Shi ne ka yi abin da ka san ko baka nan zai kawo maka alkhairi cikin kayan ɗinka idan ka tsinka sharri a bayan ƙasa shi kake yi don lokacin ka bai da yawa wa man asha alfan thumma alfaini ba'dahu wanda yana yi shekara dubu a duniya ya ƙara dubu biyu bayan wannan dubu ɗayan dole wata rana ka shi rijalu mazaje sun ɗauko shi a kafara za a kai shi inda kowa bu dawa daga wurin so mu yi ƙoƙari mu yaƙi zukata babu abin da ke damun mu a Najeriya ko a wajenta face san mu da kyamar gaskiya ko da mangare idan na bauta mu Allah da kirki mu so abin da Allah ke so mu bi shi ma'aiki ta fi kowace irin shirya kyau duk abin da wani malami zai gaya maka in dai bai maka magana da yaren nasi ba ya ce mamman Allah ya ce kaza kuma ga wani ya inganta ina ya gaya maka saurayi ɗalibai na ilimi ɗan uwana mu yi haƙuri mu so Allah mu faɗi gaskiya ba sai wane yana so ba mu dai mu faɗa mun san mun kuɓuta da tsakaninmu da ubangiji sannan abin da muke sanyawa gaba muna gaya mutane ko na qur'ani ko hadisi muna fata ne mu yi dan ubangiji ya biya mu ba so muke mu yi ba don wancan ya ji haushi mu ji da wannan daɗi idan muka haka mun yi kuskure a babin fatawa idan kai fatawa don wani ji daɗi wallahi billahi kuskure idan mutum ya yi fatawa kan abin da bai sani ba ya ce ya sani haka dai babu kyau amma ka kirkiro abin da ka san shi ne gaskiya ka saba miki ya fi tsanani a wurin Allah daga wancan magana so mu yi don Allah mu tsare gaskiya gaskiya ce kaɗai ke iya kusa da mu daga bala'in da muka samu kanmu a cikin Najeriya idan muka ce za mu dinga tafiya a haka a bauɗe a bauɗe a bauɗe a bauɗe mu ba mu da gaskiya talakawa mu ba su da gaskiya suna da sai mu dinga musu a rashin gaskiya su yi gaskiya mu ce ƙarya ce su yi ƙarya mu ce gaskiya ce to haka lokacin da bala'i zai taho sai ya kama su ya kama mu biran da ke faruwa abinda ake a cikin duniya ina da yawa amma dole sai mun dawo mun bi wannan abin da manzon Allah bai bari sallallahu alaihi wasallam idan ba gaskiya muka yi ba duk abin da muke tsammani na ganin mun kubuta ba mu kubuta ba da za mu mutum kuma so dubu na neman zaman lafiya na neman yadda za a yi na kaza da kaza ba za mu dace ba min qur'ani abin da ke kai mana la khaira fi kafirin jawazu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk yawan zaman da ake a bayan kasa. da sunan mu yi taro na neman zaman lafiya mu yi taro tattalin arzikin kasa. mu yi taro na ƙarfafa bunƙasar ilimi mu yi taro na noma ya kyau mu yi taro zance ne yan uwa sai mun dawo mun gaya mu junan mu gaskiya kar mu yaudar kawunan mu kar mu karya mu gaya mu junan mu gaskiya abinda ba mai musan ba mai abinda muka san muna shirme mu bari mu kuma hori ƴaƴan mu su doru daga inda mu muka tsaya su gaba ba bari za su ba ba a son alkhairi yanke a gida su ake komai gidan baya nan alkhairin ya dore shi sanya mafi yawa malamin malikiya suke cewa la yaqdu al-haqq an ahli madina ma'ana alkhairi baya fita gaskiya ba ta barin mutanen madina saboda gari ne da manzon Allah ya zauna sahabbai nan suka zauna tabi'ai suna ciki ana ganin har gobe hajji bi ba a rasa dan gugubun su a ciki kuma wallahi ko gobe ka je garin akwai bayin Allah na gargaru wanda wallahi wannan zai kuka zaka yi saboda yawan alkhairin sa kuka zaka yi kai garin ba ba mutane irin wannan ba babu bane da su amma wata kila zuciya ta mutu ko ta fi karfin su shi sanya ba sa iya yi so bayan Allah lokaci muna lokaci isasshe duk wanda ne mutu yana lokaci mu tsaya mu yi kokari kuma wallahi ubangiji ya muku rahama da yawa ubangiji yana son ku ya ba ku duk abin da yake ba mutane idan ma bai baka ba ya ba wancan to haka babu abin da zamu yi in dai ba mutunci ba fati ne mai godiya to shi Allah idan ana gode mishi aiki ake mishi idan kana so gode ma Allah to aiki zaka mishi kai aiki ga ayyukan alkhairi ban so in gama daya ga sunan da yawa a duniya ƙofofin abu da suke haka gidan ka suke karo idan mun ga dama za mu iya idan mun ce ba haka muna iya bari amma ni ku sani ubangijinmu yana kallon mu kuma da ku za a taimaka ma wannan addinin ya ci gaba ko dai ku yi kula ku yi aiki ko ku sanya masana a gaban ku su gaya muku ko ku kyale su su mutu ba a tambaye su a ce ya ba kan da wani ba tambaye su ake ya mutu wa'azi ba to kuma sun yi kai ne kace ba ka so ba za ka zo kai ne kace baka sha'awa akwai malamai zarata bayin Allah wanda yake walan zaki Allah ahad amma na zunnu fihim khairan suna kokari gaya a bayan kasa a wani irin yanki baka rasa ɗaya biyu a wannan wurin bari mu wanda kuka sani nan wurin masallacin nan akwai bayan Allah zarata karatu suke safa da yamma a wannan wurin ba dare ba rana kowa kwaɗayinsa ya zai sauke amana da Allah ya dora mishi kwaɗayinsa kenan a duniya ya zo ya zauna ya ce ya ce ya ce ya ce kaga man a ya akuzu minhu wanda ya so zai zo ya ci wannan raba na ilimi daga wurin su ya je gida ya ta aiwatarwa da shi da ƴaƴa da jikoki da mata gwargwadon iyawarsa kafin rai ya halarta. wanda ya gara ma sai ya ki zuwa ya kuma ce kan jarida ta awa bakwai sai a bashi ya ta kayansa amma dai alkhairi bai samu shi a gida sai an mutu ake samun shi Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon aiwatar da alkhairin kuma ba mu ikon tabbata akan gaskiya ko da kuwa rai zai halinsa ubangiji kai jarabce mu da fitar da ba ma iya ɗauka Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai